game da wasannin La Liga da ake na shekara 2016 zuwa 2017 a can kasar Spain a ranar Juma'a 14 ga watan Afrilu na shekara 2017 an ta wasanni a matsayin mako na 32 inda kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ta lallasa Las Palmas da cibiyar da daya. a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta portugal a corona sun doke malaga da ci biyu da daya sporting gizon ko ba ta daɗi ba a hannun real madrid da ci uku da daya atlantico madrid ta doke osasuna da kwallaye uku da daya yayin da barcelona ta samu nasara a kan real sociedad da ci uku da biyu a jiya lahadi kuwa 16 ga watan afrilu na shekara 2017 Lagos ta sha kashi a hannun Espanyol da ci ɗaya mai ban haushi a gidanta. Valencia sun tashi can jaras da Sabila babu ci yayin da Real Betis ta doke Eva da ci biyu da babu. Granada ba ta daɗi ba a hannun Celta Figo da ci uku da biyu. A yau kuma za a kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Alaves da Villarreal da buga wasan ne da misalin karfe takwas saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. a har yanzu kungiyar kwallon kafa ta real madrid take jiran ragaman teburin na la liga na mako 32 inda take da maki 75 a wasanni 31 da ta buga ne take da sauran wasa daya da ya rage ta buga barcelona ko tana mataki na biyu ne da maki 72 a wasanni 32 da ta buga atlantico madrid tana mataki na uku da maki 65 sporting gizon ko tana mataki na 18 ne da maki 22 yayin da granada take mataki na 19 da maki 20 osasuna tana kasan teburi a mataki na 20 da maki 17 idan muka leka kasar ingila bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 32 a ranar asabar 15 ga watan afrilu na shekara 2017 an fafata wasanni da dama ga sakamakon wasannin inda aka fafata su kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta doke fc bono da ci hudu da babu christian palace ko sun tashi canjar biyu da biyu tsakaninsu da leicester city everton ta doke Burnley da ci uku da daya watford kuwa ta samu nasara kan swansea da ci daya mai ban haushi sandala sun canji ras biyu da biyu tsakaninsu da west ham stoke city ta lallasa hull city da ci uku da daya southampton ta sha kashi a hannun manchester city da ci uku da babu a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta doke chelsea mai rike da kambun na shekara 2017 ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya west bromwich kuwa ta sha kashi a hannun liverpool da kwallo ɗaya mai ban haushin a yau za a fafata wasa ɗaya tilo da ya rage inda ƙungiyar kwallon kafa ta middlesbrough za ta karɓi bakuncin arsenal da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar da kasar Kamaru. Har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take jin ragaman teburin Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin mako na 32 inda Chelsea take da maki 30 inda Chelsea take da maki 75 a matsayi na Tottenham tana mataki na biyu da maki 71 yayin da Liverpool take biye mata a mataki na uku da maki 66 a kasan teburin kuwa kungiyar kwallon kafa ta swan city take mataki na 18 da maki 28 middlesbrough ko tana mataki na 19 ne da maki 24 sunderland tana mataki na 20 da maki 21 lafiya